daren ɗaya ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara biyar, daidai da 29 ga watan mai shekara ta 2014 wannan shine kaset na 19 daga cikin jerin jiyar kasusuwan majalisin wannan karatu na littafin hikbatun min at-tarikh wallafan malam dr Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah madaukakin sarki ya saka mishi alkhairi wannan littafi ne da ke kokarin bayani akan gaskiyar abubuwan da suka faru na rigingimu da fitintun da suka faru tun daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama har zuwa kashe sayyidina Hussein dan Aliyu Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa Aliyu zuwa kashe shi a shekara ta 61 bayan hijira wannan rigingimu kamar da muka sha faɗa sune rigingimun da suka rarraba kan mutanen da yanzu ake cewa musulmai wannan malami na kokarin tantance mana menene gaskiyar abin da ya faru domin ya zama duk hukuncin da mu yi ya zama muna yin hukunci ne ala basiratin game da waɗannan abubuwa dan jama'a masu ba su manta ba a karatun da muka yi a baya muna cikin bayani da malam ya kwararo mana shi dangane da ainihin wato mas'ala ta ridda wadda ta faru da wasu musulmai mutanen ƙauyuka a zamanin halifarsa sai na abubakar waɗanda suke ganin cewa tun da manzan Allah alaihi salatu salam ya rasu suna ganin ba buƙatar su ci gaba da shiga cikin wato ƙwaryar musulunci za su ware su ci gaba da yin magudanci su na da ko kuma addinin da suke ganin shi za su iya yi da gwargwadon da za su iya yi sai na baka ya tsaya tsayin daga wajen ganin cewa waɗannan mutane an dawo da su cikin musulunci tsindin ta hanyar aika musu da rundunonin sojojin musulunci waɗanda suka yaƙe su suka dawo da su musulunci domin ji inda na Abubakar ya raka waɗannan rundunoni bayan ya rarraba su cewa rundunar wane ta tafi gari kaza rundunar wane ta tafi gari kaza a inda ya tsaya kuma yana ba su ya babba su wata doguwar wasiƙa ɗauke da jawabin shugaban musulmai kenan halifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga mutanen waɗannan garuruwa mun fara karanta wannan wasiƙa ne sai lokaci ya ƙure mana don haka za mu tashi a shafi na arba'in da takwas can ƙasa inda malam ya ce wa inni usikum bi taqwallah an ga wajen ko ya ce ya ku jama'a ni abubakar dan abi kuhafa halifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ina jan kunnen ku akan ku yi wa Allah biyayya wa hazzikum wa nasibukum wa ma ja'akum bihi nabiyukum kuma ina muku wasiya da ku rike rabon da Allah ya baku na abin da manzanku ya kawo muku na shirya da gaskiya wa an tahtadu bi hudahu kuma ina jan ku akan ku kokari ku shiryatu da shiryar ma'aikin Allah tsaya da aminci Allah su tabbata gare shi wa an ta'tasimu bi dinillahi kuma ku yi riko da addinin Allah fa inna kulla man lam yahdihi Allah dallu domin ko duk wanda Allah bai bashi shiriya ba to wannan mutumin ce ne wa kullu man lam yu'inhu Allah makhlulun wanda duk Allah bai taimake shi akan abin da yake ba zai zama wato ya taɗe kenan wa man hadahu ghayrul wa man kana dalla wanda kuma ya zama shirye shi ba irin shiriyar Allah ba ce har ila yau shi ma batacce ne sai na baka sai daura wannan maganganun da magana Allah ya ce qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yake cewa wa tara shamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا wannan aya ce a cikin suratul kafi aya ta goma sha bakwai abinda Allah yake fara da kace shine yana ba da labari game da kwanciyar da waɗannan samari suka yi ashabul kafi a cikin wannan kogo Allah ya ce wata shamsa kuma za ka ga rana idza tsala'at idan ta fito rawar an kahfihi tana ainihin karkacewa daga barin wannan kogo nasu zatar yamini ta ɓangaren dama wa idza gharabat in ta zo faɗuwa kuma ta za ta shimali sai ta gota su ta ɓangaren yamma amin sai ta ɓangaren yamma wa hum fi fajwatin minhu alhalin suna cikin wani faffaɗan wuri da ke cikin wannan kogo ma'ana inda aka rarrake cikin kogon zalika min ayatin lahi wannan al'amari da ya faru na a ce ga mutane da ransu su kwanta bacci su rayu shekara fiye da ɗari uku ba su riɗe ba ba su yi wari ba ba su yi tsutsa ba su farka bacci kamar sun yi baccin rana Allah ya ce wannan ya daga cikin ayoyi akan cewa lallai Allah shine mahalicci man yahdillahu fa huwal muhtadi wanda duk Allah ya shiryar to shine shiryayye wa man yudlil wanda ko Allah ya batar falan da lahu waliyan murshida ba za ka taba samun wani majibinci da zai bashi shirya ba to wannan karshen ayan shine abin da sayyidina Abubakar yake kama hujja da shi inda Allah yake cewa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida ba za mu sake mai tasharhin da muka yi wannan aya ba tunda ba tafsiri ne muke yi ba kuma mun yi wasu 'yan bayanai gwargwado a wancan kaset na baya insha Allah a takeice malam yace walan yuqbala lahu fi dunya amalun hatta yaqarra bi sayyidina bakar yace kuma babu wanda za a anshi wani aiki nashi a duniyar nan har sai ya yarda da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walam yuqbal lahu fil akhirati sarfun wala adl wanda duk bai yarda da annabcin manzon Allah ba to babu abin da za a karba a gunshi a lahira ƙari ko rai wato ko ƙanƙani ko mai yawa ba za a karɓa ba larabawa suka yi ibada da sarfin wala adalin don nuna cewa kamar komai gaba da ƙanƙani ba za a karɓa ba za ka ya zama mutane su gane manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu shakka babu wanda zai tsira a lahira sai ya bi shi biyayyar manzan Allah kuma ita ce ƙoƙarin nacewa sunnar da ya karantar ta addini da rayuwa da ainihin suluki kokarin kwatantawa shine bin annabi sallallahu alaihi wasallama bayar yadda da rika suke takama wasu suna kauna annabi ba ba da kauna ce ake sha ba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama inda da kauna ce da sayyidina da da baban aliyu abu talibin da ya sha dan babu wani dariƙa da ya kai shi kauna annabi yanzu amma kaga wannan ba zai mishi amfani ba da haka ba da kauna bane ba kuma da kasida ba ba da yawan wake-wake ba a dabbin annabi ne domin haka Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni da ke fa ahabbuni ba har mutane kuma su mai da ma soyayya annabi irin yadda suke soyayya da mutane a dinga ce manzo Allah wai I love you kaman wata amaryaka ya kamata mutane su gane kaunar manzo Allah ibada ce to ibada kuma tana da ka'ida shine ba za ka yi sallah ba sai da ka ce kai haka azumi in ka tashi yin azumi zaka nemi ne ya aka ce ai azumi ba za ka yi shi ne yadda ka ga dama ba to haka kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce da aka zo ka tambayi malamai ya ake kauna annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai wannan ya waka wani kuma da ya ji an kira sunan annabi ya faɗi ya suma wani shi babban masoyin manzon Allah ne wani kuma ya yi shigar da ya ga dama ya ce wai shi na annabi ne kuma duk wannan iskanci ne da shi ke raya mutane shi Allah shi kyautu baka bakar cewa, wa qad balagani ruju a raja'a minkum an dinihi labari ya iske ni cewa wasu daga cikin ku sun ba addinin su ba'ada an aqarra bil islam bayan da sun furta kalmar shahada sun shiga musulunci wa amila bihi kuma sun yi aiki da musulunci ibtiraran billahi sun ainihin rudu sun ba amarin Allah wa jahalan bi amrihi kuma sun jahilci ya Allah yake wa ijabatan lishaytan kuma sun amsa kiran shaidan ne qala Allah ta'ala Allah ya faɗa yace wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala Allah yace wa id qulna lil mala'ikati ya kai manzon Allah ka ambata wa mutane lokacin da muka ce wa mala'iku usjudu li adama ku faɗi ku gaishe da uban mutane adamu alaihi salam fasajadu sai duk mala'iku suka faɗi suka gaishe shi illa iblisa in banda iblis kana min aljinni dama shi daga cikin aljanu yake fa fasaka an amri rabbi shi kam ya fandare daga umarnin ubangijinsa afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya yanzu nan ya ku ƴaƴan annabi adam wannan mutumin da ya wulakanta mahaifinku ya saba wa Allah ya yayi alƙawarin amin wannan aljani kenan ko bana ce wannan mutumi ba Ya yi alkawarin kuma sai ya halakar da ku shi za ku riƙa masoyi shi da ƴaƴan shi da jikokin da suke aiki batar da ku min duni ku kyale ni mi Allah wa hum lakum aduwwun bayan su abokan gaba ku ne gaba madawamiya gaba da take halakar da ku bi isalil zalimina badala kai can wannan musaye da azzalimai suka wa kansu shine mutum ya bar shari'a Allah ya bar shari'a addini ya kama bata irin ta aljani irin ta shedan irin ta iblis babu shakka wannan ya canza wa kanshi mummuna ya aje kyakkyawa ina hujja a cikin wannan shine da Allah ya ce bi isalil na badala kai can abin da azzalimai suke zaɓarwa kansu yaushe mutumin da Allah ya taimake shi ya shiga musulunci har ya ga annabi ma wani ya samu darajar sahabi yana zaune lafiya zai mutu ya shiga aljanna lami lafiya kawai dan manzon Allah ya rasu wai sai ya koma ya rida ba karamin bala'i bane wannan kaga wannan mugun canji ne wa kanshi to shine hujjar sai na bakar yake gaba musu wa qala sai na bakar yace ya ayyuhan nas Allah yace ya ayyuhan nas inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakum alhayati dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur yace ya ku mutane inji Allah inna wa'adallahi haqqun alƙawarin da Allah ya muku na mutuwa da hisabi da aljanna da wuta da tashin kiyama gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud dunya kar ku sake wannan rayuwa ta duniya ta rude ku saboda kun ga kuna da lafiya da lokaci da wadata da ƴaƴa da iyalai da karama da ilimi da shugabanci da mukami da ƙarfi wannan ya rude ba cewa wai kaman kun za ku dawo ma a duniya ne mu karka sai ka rude da wannan ka dinga tana kullun cewa irin da mai yake ta yau ina sarkin musulmi Musa ko Abdul Karimi Isa ko Abdul Salami sun wuce wannan mukali ba a koma ganin ɗayansu ba yace ba ba ka koma ganin ɗayansu sai waɗannan sun wuce sai su sai tunanin ayyukansu kyan halinsu da kwalliyarsu ba ka koma ganin tsayen su in ba zuriyar da sun bari ba kaga waɗannan sarakuna ne shugabanni na musulunci sun shuɗe ina shugabanni na zalunci su auna sun shuɗe ina annabawa sun shuɗe ina masu kuɗi kama ku zo kusa kusa sai ga babanka ko matarka ko ɗanka ko wanka ko abokinka ko malaminka duk sun wuce ka tabbatar da cewa kai ma mutuwa tana zuwa gare ka kenan in kai wannan karka take ka rudu da rabin duniya ka rudu da lafiya da ƙarfinka da muƙamunka ko jarinka ko iya ka ko kasuwancinka ko darajarka a cikin al'umma ko iliminka ko duk wani abu da mutane suke ganin karama ce karka bari ya ruɗe ka cewa ka zo duniya za ka tabbata kuskure na farko da ka samu ne tunda da ya a ka shi kenan an samu kuskure ala lil manaya tartadi kullu murdi'a wa buyutuna li kharabi dahr nabliha haka mai waka yace ce duk wani da da ake haifa to uwar shi tana haifan shi ne don ta miƙa wa mutuwa mutuwa ta kashe shi duk wani gida kuma da ake ginawa ana gina shi ne don zamani ya zo ya lalata shi to duk ya haifar ka kai ba tura ne suka kera ka ba to akwai matsala ka ai mamaki da an ji ka mutu ma kai dan mutuwa ne ina fata mun gane wannan to wannan idan mutane suka gane sai su ɗauki al'amari da sauki game da rayuwa jama'a a gane cewa da abin da ya faru jama'a to haka Allah ya kara shi da faru kuma dama ma akhtaka lam yakul yusibak wa ma asabaka lam yakul yukhti'ak rufi'at al-aqlam wa jaffat as so abin da ya same ka ba zai kuskure ka ba abin da kuskure ka dama ba zai same ka ba an gama rubutu an nada takaddun an busar da alƙalama dan haka kowa yana rayuwa ne ƙarƙashin ƙaddarar da Allah ya ƙaddara mai kar ka sake duniya ta ruɗe ka idan ta ruɗe ka za ta kai ka tabaru ta halakar da mutane da dama da ruɗinta ta ruɗe su da sarauta ko kyau ko girma ko daraja ko dangantaka ko daɗewa a rayuwa ko iya sana'o'in da suka iya kome ma kafin an kara kawai suka nemi su suka rasa ko kuma ya zama suna rayuwa a duniya an daina yayin su gabaki ɗaya idan mai kuɗi ne ta iwa ya zama yana duniya kuma yana da abin da ya kira da suna kuɗi amma sai a daina yayin irin kuɗin shi ko kuma a daina jin sunan shi a matsayin mai kuɗi saboda abin da yake da shi yanzu ba su ne ake yi a matsayin asset ba haka in mai ilimi ne sai a wuce da irin ilimin da yake takama da shi ilimin ya zama out of date ko no longer valid ko yawan girman sa da take din shi zama bai kai matsayin da ake na ba yana faruwa da mutane haka haka in mai karfi ne sai waye gari an haifo su sun yi karfi shi bai da karfi yanzu yayi rauni wannan ma Allah ya ga dama fa baka kenan ka rayu har ka ga gazawa ka, ko kuma ya dauke kana cikin tashen wannan auwan da kake mutum nawa ne mai sarauta ko mai wadata ko mai mulki ko mai kuɗi ko mai ilimi aka dauke shi a cikin tashen wannan sana'ar da yake ba su da iyaka zaka Allah ya ce fala ta gurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur kar ku sake wani rudani wani ruɗin rayuwa ya ruɗe ku game da al'amarin Allah wannan aya ta biyar a cikin suratul fatir sai na bakar bai gushe ba yana ta mana bayanai yace wa inni ba'athu ilaykum fi jayshin min muhajirin wal ansari wa tabi'ina da ihsan na aiko muku da rundina ta sojoji ta musulmai daga cikin muhajirai mutanen makka da suka yi kaura zuwa madina wal ansar da mutanen madina wanda suka taimaki yan kaura din nan wa tabi'ina bi ihsan da waɗanda suka shiga addinin musulunci bayan waɗancan da kyautatawa amartuhu Allah kubala min ahadin illa imana iman Na yi ma waɗannan rinduna ta sojoji cewa kar su anshi komai a hannunku sai imani in ba imani ba to sai dai kisa me yasa saboda ridda suka yi ba kafirai ne kafirai tsantsa ba idan za a je a ɗan kafirai tsantsa za a nemi su yi imani idan sun ki in sun yadda su ba da jizya su dinga ba gwamnati musulunci haraji za a basu ci gaba da addinin su akan haka idan ma sun nemi cewa to a bamu lokaci mai shawara ko za mu musulunta ko jiya za mu bayar da ya halasta a basu amma wanda ya rida ya dawo musulunci amin wanda ya ban musulunci ya koma kafirci to shi bai da option sai dai ya dawo musulunci kawai ko kuma a kashe shi Allah ba ta mun fahimci wannan sai dai ya dawo musulunci kawai babu option din ya bada jizya dole shi ya dawo musulunci ko kuma a kashe shine ka'idan gwamnatin musulunci duk mutumin da aka haifa a musulunci ko ya riga ya musulunta ranar da ya ce ba zai yi addinin ba ya jawo kanshi Shi shine alƙali ne sa a kama shi a ba shi ainihin lokaci malamai suka ce aksal mudda shine kwana uku a ciki za a ba shi dama ya tunani ko ya shawara ko ya ga al'amarin shi ina zai koma in ya musulunta ya tuba shi kenan a rabu da shi amma in ya ki musulunta bayan kwana uku kashe shi za a yi wannan shine dokar musulunci shi sa hukuncin da aka yanke wa wannan mata ƙasar sudan daidai ne jama'a wanda za ka fi gashi nan la'anannu turawa da munafukan musulmai suna ta korafi a kai saboda musulma ce 'yan musulmi ta ta shiga addinin kirista ta kuma auri kirista da aka kotun musulunci a sudan ta yanke mata hukuncin kisa daidai ne wannan hukuncin daidai ne kuma abin da ya kamata shine a zartar da shi mu ma nan addu'ar da muke kullum Allah ya kawo mana irin zamu samu shari'a mutunci da wai take aiki a ƙasar mu yawwa wannan hukuncin daidai ne jama'a shine musulunci daidai ne wallahu musta shine sai malai yake cewa sayyidina Abubakar yace a wala yaqtuluhu hatta yad'uhu ila Allah azza wa jalla kuma na ce ma ainihin wannan runduna kar ta kashe kowa har sai sun kirayi mutumin zuwa ga komawa ga Allah fa in ajaba idan mutum ya karba wa aqarra ya tabbatar da musulunci wa amila salihan ya ci gaba da aiki nagari qabila minhu sai a karba daga gare shi wa anahu alaihi kuma sai a taya shi akan addinin wa in wa in aba idan kuma yaki harabahu na ce masojojin musulmai su yaƙe shi hatta ya fiya ila amrillah har ya kuma zuwa ga al'amarin Allah thumma la yubqi ala ahadin minhum qadara alaihi sannan kuma kar su saurara wa wani wanda suka kama daga cikin su wa an yuharriqahum bin nari duk wanda aka kama a kona kafiri da wuta wa an yaqtulahum kulla qatla a kashe su iyakar kashewa wa an yasbiyan nisaa a kame mata a matsayin bayi wazzarari da kuma 'yan mata wala yaqbalu min ahadin ghairil islam kar a karɓi komai daga wani in ba musulunci ba fa ba ittaba'ahu fa huwa khairul lahu wanda ya bi musulunci to ya samu alheri wa man tarakahu falan ya'jiza Allah ba zai gajiyar da Allah ba to munasaba akan wannan gaba jama'a yake muna karatu ne mai kokarin daure shi da contemporary issues a wanda suke faruwa a rayuwar da muke yanzu kan sai na Abubakar ya bada umarni cewa a kama mata da ainihin 'yan mata a matsayin bayi a fa'idan musulunci idan ana jihadi ba a kashe mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin an kashe wata mace yayi ta fada a yakin ainihin wato abun nan kenan a hawazi ba a kashe mace sai in ta shigo cikin sojoji ta zama combatant ita ma ta zo da makami tun ta tashi daga surat ta mace ta zama soja za a kashe ta ba a kashe tsofaffi ba a kashe malaman waɗannan kafirai kamar a ce fasto da fada da nun waɗanda suke coci kawai suna ibada su duk ba a kashe su za ba su ci gaba da ibadarsu su amma za a kama dukiya da mata da 'ya'ya a matsayin bayi wannan shine ka'idar musulunci bisa ga jihadin musulunci amma wannan irin jihadi ya yi hannun riga baran baran da irin abin da yanzu yake faruwa wanda yake cewa mutanen da yake cewa ɗan boko haram suna yi tun suke kama yayin mutane ba waɗannan 'yan matan suka fara kama ba jama'a tintin suke kama yan matan mutane a Borno da Yobe sai su kawo ma dubu biyu ko dubu biyar ce ga sadakinta su tafi da ita kaga wannan jahilci ne wannan karuwanci domin cewa Allah ya fanki hunna bi izni ahlihinna ku aure su da izinin iyayensu shine ahl su amma ka zo ka kama mace wai kuma ka bar sadaki jahilci bisa jahilci na farko sadakin ita ake ba ita da kama ka tafi da ita ba barin shi zaka yi da yake ba tun daga na ga jahilci ya bayyana sannan kuma ba kamawa yake a tafi da ita ba daura aure yake tukuna sai a tafi da ita kuma daurin auren ya kamata ya zama da yadda iyayenta ne in ba da yadda ba da yi ba to da al'amari ya al'amari sai zama sai su kawai sai su kama a kan titi da cikin anguwa kawai su tafi da su je su ci gaba da musu fyaɗe su sa su ayyukan gida suna abusing ɗinsu wannan dama ba musulunci ba ne, shi kan shi dama al'amarin boko haram ba musulunci ba ne. wasu wata kabiya ce mai zaman kanta kamar da turawa suke ce it's a story for another day amma dai mu gane a musulunci akwai kama bayi idan yaƙi ake wanda ya cika sharɗan shi na musulunci idan jihadi ake wanda ya cika sharɗan shi na addinin musulunci to idan an samu bayi za a kama su kuma idan an kama su za a yi musu iyaka alheri kyautatawa ta wajen mu'amala ta wajen ainihin zamantakewa da su kamar idan mutum ya sadaka da baiwa din sannan kuma musulunci ya kwadaitar game da yanta su akwai lada game da yanta su mai yawa kuma ya kawo hanyoyin kafara da dama waɗanda ake yanta bayi dan dai a samu duk a yanta su da cewa fa Allah da ya halicce su shi ba dama a kama su a bautar da su saboda sun kibin addininsa kamar yadda Allah ya ba dama a kafa a su saboda sun kin addinin Allah amma shi da kanshi kuma Allah saboda sassauci na addinin Allah ya kwanta da mutane akan su yanta su su ba su ainihin alheri su mai da su mutane kuma su samu lada idan sun yi haka ina fata mun gane wannan Allah ya sa mu dace sai dai a yanzu a Najeriya to zai wuya ka samu bawa na kwarai wato irin na Hausa sakwatanci ne bawa na gaske saboda duk mutane gaba ɗaya sun yanta bayansu, su bisa sharaɗin da suke da turawa lokacin turawa su ba mutane yanci wannan da ake cewa yancin 1960 turawa suka ce to daga cikin sharta shine duk wanda yake da bawa sai ya yanta shi kuma wanda suka wakilci musulmai a lokacin a lokacin wannan yarjejeniya su saddauna kenan ko suka ce sun yarda to kuma almuslimuna ala shurutihim yas'a biha adnahum musulmai suna cikin sharɗan su mafi karancin su idan ya ɗauko sharɗan dole su dole a yarda idan yanzu wannan yaron wali ya ɗauki wani sharaɗi a madadin musulman a nan dole a cika mai ka'ida ke na musulunci ni dai suka magana da kiristoci ko da wasu ya ce ya ba su kaza a matsayin sharadi a madadin musulmai to in ya zo ba za mu kware mishi ba ba shine ka'ida musulunci dole mu hakura da sharadin ne ma'anar yas'abiha adnahu ballatana kuma suka dona ma ai a alahum ne to da suka to kuma da yan tabawa da sakin aure da ba da aure babu wasa a cikinsu da ciniki ko hunna jiddun wa hazluhunna jiddu da wasan ka ce wannan baka yata sai jira kawai tana girma zai dauka biya ta dai a nemi shi irin da mutane suke dinnan ba a yi wannan wasan kawai mutum ya ganka da ya da za ka bani wannan yan manana aura ma dana yake na baka kawai kara ja ka nemi shaidu nemi shaidu kawai a sheda a rubuta <laughs> yawa kuma ko da wasa ka ce mace na sake ki ko kuma ta ce na sake ki da sunan saki shikenan saki yayi ha ko da wasa ka ce ma bawa na sake ka eh, eh, amin na yanta ko yanta wa yayi to irin wannan ne ya faru suka ce mun yanta bayin mu duka saboda za ku ba mu yanci shikenan bayu sun yanci gaba daya to kuma idan bayi suka yantu duk abin da za su haifa na zuriya sunan su yantattun yaya dan abin da suke takama shine cewa ƴaƴan waɗannan bayin da suke gidajen sarakuna wai zuriya ƴaƴan bayin zini ko wanda suka gada a gun iyayensu duk wanda yake da su yanzu yana da matsala gaskiya dole sai yayi bayani yana ya samu musu har malamai ma an ce akwai da suke da shi ko Allah shi kyauta kana son bayi sai ka je ka yi jihadi ga yace ana ta yi a Afghanistan da da kasashen Suriya ya ka yi kai jihadi sai ka samu baiwa inda kai da rababbe ne Allah shi kyauta wannan magana malai ce a karanta ta okay وقد امرت وقد امرت رسولي وقد امرت رسولي ان يقرا كتابه في كل مجمع لكم na umarci ainihin wato manzona دان na da na ba wannan wasiƙa ya karanta wannan wasiƙa a duk inda ya samu taron jama'a wadda'iyatul azan abinda za a yi amfani da shi ya zama kariya gare ku shine kiran sallah ma'ana duk garin da aka ji aka ci kiran sallah to shikenan garin musulmai ne ba za a musu komai ba fa in azzana almuslimuna in dai musulmi sun kira sallah fa kuffu anhu ku kyale su wa in lam yu'adhiru in ba su kira sallah ba saluhum ma alaihim ku tambaye su abin da ke kan su lafiya ba ku kiran sallah to ku dawo ku kira sallah ku yi sallah ku ba musulmai fa in abau idan suka ki ajaluhum to gaggawa ku afka musu da farmaki wa in aqarru idan suka karba humila minhum ala ma yanbaghi lahum sai a karba bisa abin da ya dace wannan ma akwai kabiya game da nan game da kiran sallah jama'a idan ka je wani gari ko wata anguwa din da ka ji kiran sallah ka dauka kawai musulmai ne ba ruwanka musulmai ne kawai mu yan izala muke da wannan matsalar kuma bid'a ce a cikin izala shine mutum ya je wani gari ya ce ina ne masallacin izala wannan bid'a ne jama'a duk inda ka ji kiran sallah ko masallacin musulmai ne ka je kai sallah in ta bayyana maka daga baya cewa musulunci sa akwai matsala sai ka rabu da su amma tunanin dan ka je wani gari kana cige ina ne masallaci irin kai irin naka wannan ma malamai sun ce bid'a ne karanta ainihin ibn al-hajj a cikin madkhal kuma yan izala suke wannan bid'a su ne kawai suke wannan bid'a da rika da shi bai da matsala saboda ma sallah bai tafi damun shi ba kida ya fi damun shi in dai yana da wali mai piano a cikin hansa ɗin shi wani bai damu da sai yi sallah ai kun san wai wali mai piano ko <laughs> in dai yana da waɗannan kwakwunyan a cikin wayar shi to bai da matsala galibi to na kuma dan shi a da kuma zala mu ne wayin sallah mu ne ina ka fito sallah eh, mu ne kalbuna muta'alliqun bis salat ya kamata mu dinga cika mata ka'idojinta shine duk inda ga musulmai suna sallah to ka bi su kai sallah shine ka'ida ka ɗauka waɗannan musulmai ne inda ka ji kiran sallah nan garin musulmai ne masallacin musulmai ne amma daga bayan ta bayyana maka cewa musuluncin nasu na da matsala sai ka rabu da su wannan shine manhajin da ya kamata mutum ya raya akan shi a matsayin shi na musulmi wallahu a'lam al aswadu al la'anati to wannan ita ce wasiƙa da sai na Bakar ya rubuta ma mutanen garuruwa anan ko malam zai mana bayani game da awwan da suka faru game da waɗannan 'yan 'yan takifan da suka yi ridda daga cikin sa akwai alaswadu aswadu al in za ku tuna a baya an bata mana sunayen kawai yanzu kuma zai mana bayanin yadda ta kwaranye da su shine abhalatu ibn ka'ab sunan shi abhalatu ibn ka'ab a ku lura al-aswad wato an ce lakabin shi ne sunan shi a abhala ibn ka'ab al-anasi idda an-nubuwata yayi da'awa annabta wa kharaja fi 700 muqatil ya fito da mayaka su 700 zaman rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tun Allah yana raye fa da san'a ya nufaci garin sana'a wa galaba alaiha kuma ya ci nasara akan sana'a wastawsaqat al-yaman bi kamil halahu gaba ɗaya ƙasar yaman ta miƙa mashi al'amarin ta yarda da shi waje ala amrahu yastaitiru tsarata sharara al'amarin shi kuma ya ya dinga cida yana tashi yadda ka san wato garwashi karkatsan wuta yana tashi wastaghlaza amruhu al'amarin shi ya karfi da khalqun min ahli yaman mutanen yaman da dama suka yarda suka bi shi wa tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa ala zalika manzon Allah ya rasu wannan kafiri yana kan wannan barna tashi wa qad qatalahu fayruz ad-dailani wani mutum mai suna fayruz ad-dailani shine ya kashe shi زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه زمن سيدنا أبو بكر وكان الأسود نائما سكرانا يا كسن سيدا ما أنجيا يا شاجيا تابقر دشيا يا يبتشي سيوانا متمي يدو ترد دشي قاشنا كوي تاجت مي كو يتشي الحمد لله فضربه ضربة بالسيف يا ما كمشي تكو بي فخارا شيكو يسا إيهو كأشد خوار ثور سمع قطو ihu mafi karan ihu da aka taba ji na bujumi irin ihun da yake fa harsu ila al maqsura ai ko nan da nan sai ga ainihin masu gadin shi suka taso zuwa cikin wannan fada da yake zaune fa qalu suka ce ma haza me ke faruwa ma haza ya akai fa qalat zawjatu sai matar shi tace wa kanat timra'atun salihah dama ita mata ta kirki ta samu kanta kasan wannan mutum banza ita ce annabi yuha ilaihi tace wannan annabin naku ne yake mawayi shine yake yi ta musu gatse kenan faraja sai suka koma suka ce okay okay sun suka koma fajtama al muslimuna wal kafiruna sai musulmai da kafirai suka taru alladhina lam yubayi'uhu waɗanda ba su mishi baya'a ba hawla al hisn alladhi fihi al aswad al anas suka kewaye wannan gida wanda mutumin nan yake ciki shi aswad al anas fanada munadil muslimina sai musulmi mai shelan musulmai ya kira ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah wa anna abhalata kazzab ce ina shaida cewa muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne kuma abhalatu din wallahi makareci ne wa alqa ilaihim bi ra'si sai ya fada cikin fan hazama ashabul aswad sai suka tarwatse gabaki daya wa tabi'ahumun nasu mutane suka bi su akan hanya suka dinga dukan su ya akhuduna fi kulli tariqin suka watse suka kama hanyoyi duk inda suka gani suka yi ta buya shikenan al'amarin wannan kafiri ya kare ka karanta wannan kissa a cikin al wan nihaya ta ibnu kathir a cikin juz'i na shida shafi na 315 sai kuma tulaihatul asad tulaiha kana tulaihatul asadi kadirtar da fi hayatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama Tsulaiha ya kasance ya riga ya ridda, tun zamanin manzon Allah yana raye falamma mata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama irtadda uyaynatu ibn hisn an al-islam lokacin da ma'aikin Allah ya rasu kuma sai wani mai suna uyaynatu dan dan Hassan sai ya ridda shi ma ban musulunci wa qama bi mu'azaratihi ya miƙe tsayin daka akan taimakon wancan ulaiha din wa qala li qaumihi yace wa jama'a shi wallahi wai ya rantse da Allah la nabiyyun min bani asadin ahabbu ilayya min bani min bani hashim min nabiyyin min bani hashim ya rantse da Allah ya fi son a ce a cikin kabilar su banu asad akwai annabi fiye da a ce a cikin kabilar banu hashim wato muhammadu kenan alayhi salatu wasalam wato mutane da yake a har yanzu da muke jin labarin nan akwai sauran ragowar maguzanci na kabilanci a tare da su da suke ganin gara a ce a kabilar su ne wa kad mata muhammadu yace ko muhammadu ya riga ya mutu wa hadha tulaiha ga tulaiha nan dan kabilan mu fattabi'uhu ya jama'a ku bi shi fa wafaqa qaumahu fa wafaqa qaumahu mutanen shi wannan magana banu fazara sune banu fazara kenan ala zalika da ka sai kuma bangaren tulaiha falamma kasarahum khalid ibn walid yayin da khalid dan walid ya zo ya tarwatsa su gaba daya haraba tulaiha bi imra'ati da sham wannan annabin ƙarya tsulaiha. sai gudu zuwa ƙasar sham shi da matarsa sun maraja a ba da zalika ilal islam daga baya amma ya dawo musulunci wa zahaba ila makkata mu'tamiran ya tafi makka doyin umara zamanin siddiq zamanin sayyidina bakar radiyallahu anhu wastahya an yuwajiha siddiq muddata hayati ya ji kunya kwarai ya kasa hada ido da sayyidina bakar tsawon rayuwar sayyidina bakar waraja'a fa shahida al-qitala ma'a khalidin fil yarmuk wa ghayriha daga baya ya dawo ya shiga cikin rundunar musulunci ya je ya taya Khalid bin Walid aikin yaƙi na ƙasar Yarmouk wakata wa siddiqu ila Khalid istashirtu ta fil harbi wala tu'ammirhu har ma sai na baka ya rubuta wa Khalid bin Walid sako cewa ka nemi shawaran Tulaiha game da yaƙi amma kakka ba shi bukani saboda ya samu matsala cikin imanin shi ya taɓa samun matsala amma kuma yana da ilimin yaƙi ana da buƙatar intelligence ɗin shi za ka a nemi shawarar shi amma ka ba shi mukami ko yanzu maka ka ne idan mutum ya zama ya taɓa yin ɗariƙa ko tsohon ɗan shi a ne shigo cikin musulmai kar ku saurin ba shi wani mukami ko yanzu da ake ina ce mutum ya tuba daga kiristanci yanzu ya musulunta kuma kawai sai a ce wai zo ya wa'azi da me zai wa'azi jama'a ya iya qur'ani ne babu lafi a ce zo da ba da labarin irin ɓarnar da suke a tuci amma wa'azi ba na nashi bane sai ya koma ya koyi karatu amma sai ga ana wa'azi ha abun barin izala ai ta mai kabbara sai ya ta shigo da karatun bible da sunan musulunci wannan ya daga cikin wauta da mutane suke a ce kana malanta a wani abun nan a wani fanni yanzu nan kai a juya kuma wani fanni ka kuma malamu ko ko a cikin rayuwa ne yanzu a ce kai direban tarakata ne ta noma ita ka samu tukawa ran da wani alhaji ya dauke kai ce ka tuka hajiyar shi ka zama direban hajjiya aka baka wata mota ya irin prado din nan mai laushi jama'a ai ba za ka yi tuka ta da ba. saboda ka samu wancan sigarin sai an kama an numfasa wannan kuma liliya shi ake take hatsari yanzu yanzu nan dole sai an zai da kai filin su kuwa an sace koya ma mota an nuna maka ga yadda ake tuka wannan yan kwana da kwanaki a baka yan saboda lasin din ba iri ɗaya ba ma'ana makanikiyar ba iri ɗaya ba ce ina fata mun fahimci wannan to haka ya kamata mutane a dinga musu ga shi a ƙasa da ya ƙara sharhi yake cewa wa fi hadha ra'ayi wal hikmat a cikin wannan magana ta Ibn Bakar akwai hikima da hangen nesa wa bu'udin nazari da zurfin tunani ma fihi fa Abu Bakrin kana ya'lamu ma yamliku tulaihata tulaihatu min khibratin wa dirayatin bi shu'unil harb wal qiyada sai na bakar ya san abin da tsulaiha ya sani na ƙwarewa da gogewa da experience a harkokin yaƙi da shugabanci walakin amma da haka bi sabbi irtidadihi an din islam saboda da ya taba yi thumma islamuhu maratan ukhra sannan sake musulunta asbaha min ghairi mumkin an yaquda jashar almuslimina ba zai yi a ce da jagoran sojin musulmai ba wa alaihi karkashin haka yustafadu minhu fil mashwarati faqat sai a dinga neman shawara a gun kaɗai duk waɗanda ba su ya gaba jama'a su samu matsala yan siyasa da ba su haka sai suke samu matsala yau mutum sai ya rida daga jam'iyyar shi da wata sai a bashi takara saboda yana da farin jini a mishi weba ba ba ka yan siyasa suke yi ba idan ya ci sai koma jam'iyyar shi ga wanda suka bauta wa jam'iyyar gaskiya ne suka bauta wa jam'iyyar da su aka yi ta amma wani na zuwa saboda ana ganin shi da romo romo kawai sai a ce shine a gaba sai yanzu ya juya akalar jam'iyyar ya ke amfani da platform ɗinku ya kai ga abin da yake sanar mukami kuma ya watsi da ku ba sai an buga misali ba yan siyasa ɗari ne suka mutane wannan abu a dawo a ta jin haushi to da a ce manyan 'yan siyasa wanda suka sa abin da suke yi masu rike da jam'iyyu su kafe cewa ka'ida ne sai dan jam'iyya ne takara wanda duk ya shigo yanzu to ya shiga cikin mabiya in dai da gaske yake gaskiya yake so ya jira har lokacin shi yanzu amma kawai ne ma suke yi wa zai ba su takara mu kuma muna neman kawai waye zai ci mukami da sunan jam'iyyar mu ko ta da muke kenan waye zai ci mukami da sunan jam'iyyar mu ko da ba ra'ayi mu ɗaya da shi ba da ƙarshe sai ya ci kawai kuma asalin ra'ayi shi gudanar suka yi mana wannan babu mukamin da ba mutane irin wannan iskanci a kan shi ba amma kuma har yanzu ba a daina hakan ba har yanzu gashi na haka suke mana kuma da mana kuka da kanmu ya kamata mu gane wannan jama'a Allah shi kyauta kana ganin yanzu a ce misali mutum kawai an san shi tsohon barawo ne a unguwa ya tuba ya ce ya tuba ya basata kuma sai a dinga barin gidaje a gudanar da yake shiga a ce ai ya ce ya tuba dole sai an tsaya an ga daga gaske ne ya tuba tukunna ba za ka dinga sakaci da dukiyarka a gaban shi ba saboda me za ka dinga tunanin tsohon ɓarawo ne ba za ka dinga wannan tunanin ba haka ba ne sai ka dinga wannan tunanin saboda dukiyarka ce amma al'amarin addini kawai ba a wannan shikenan sai a ce a ah, shikenan abin shi Allah ya ce baki dan shi a daitu ba Allah Allah Allah ya karbi imanin shi amma dai ba za mu bashi liman ba ba kuma za mu bashi ladan ba sai dai ya bi sahu ana nan ana nan idan muka tabbatar da imanin shi ya gyaru shikenan yana iya uh, tara ruwan masallaci a butuci kaga ya samu aiki yake shi Allah shi kyauta shine mala yake cewa asadu wa gatsafan sai kuma banu asad da gatsafan lamma qadima wafdu gatsafan asadu wa gatsafan ala bi bakr yas'aluhu sulha lokacin da mutanen asad da gatsafan suka bugu na baka suna neman ayi sulhu khayyarahum baina harbin majliya ya ce ya ba su zaɓi tsakanin yaƙi wanda yake tumbur wato yaƙi ba ɓoye-ɓoye au hattatun mahabiya ko kuma wulaƙanta wanda zai kai su ƙasa fa qalu ma ya khalifatu rasulillah ya khalifatu rasulullah amma al harbul majliya faqad arafnahu yaƙi wanda yake na gaba da gaba mun san shi famal hattatul makhziya to menene kuma wulaƙanci da kaskanci da kake faɗa qala yace tu'khadhu minkum halaqa Walƙura za a shi dukkanin wato makaman ku manya da ƙanana as-silahu shine al-qura wal halaqatu shima silahu ne makamai ne wasu turakuna aqwaman za a bakku haka nan mutane wanda yattabi'una aznabal ibil ba ku da aiki yin banda kiwo kawai hatta yarallahu khalifatuhu bayn eh, khalifatu nabiyyi wal mu'minina amran ya'duruna bihi har sai Allah ya nuna wa halifan manzon shi da shi da muminai cewa imaninku ya gyaru sai su muku uzuri irin da magana da muke ba za a kula ko za a kwace makamun ku a mai da ku wulakantattun mutane a sa ku a cikin wani parol haka wani wato lokaci na gwaji a ga za ku daga sine kun shirya wato adduna ma asabtum minna za ku kawo mana duk abin da kuka za ku biya biyan duk mutane ku kashe mana wala nu'addi ma asabna minkum mu kuma za mu biya diyar da mutane mu kashe muku ba wa tashhaduna anna qatlana fil janna kuma ku yadda cewa mutane da kashe mana suna cikin aljanna wa anna qatlakum fin nari kuma mutane da kuma kashe naku suna cikin wuta fa qala umar sai umar yayi wani gyara an yace amma qauluka tadunna qatlana cewa da kai za ku ba da diyan waɗanda aka kashe mana fa inna qatlana qutilu ala amri llahi la diyata yace mutanen da aka kashe mana an kashe su ne bisa al'amarin Allah ba su da diya wanda da aka kashe a jadi ba a ba da diya wannan gyara ne kuma daidai ne cewa da sai na baka yake cewa za ku biya diya mutanen ba ku kashe mu kuma za mu biya namu ba na ku kokar nuna musu kaskantin da suka shiga ne yake da kuma cewa za ku yarda cewa mutanen da aka kashe a cikin mu a wannan jihadi sun mutu ne shahidai yan aljanna wanda aka shi a cikin kuma sun mutu a matsayin kafirai ku da ku san ku musulunta kuma za mu wulakanta ku sai mun ga musuncin ku yayi kyau to kuskuren shine cewa a biya diyan sojojin musulmi da aka shi da aka ba a biyan diyan sojan musulmi da aka shi a gun jihadi ba irin sojan Najeriya bane wanda an kashe za a ce a ba yan uwan miliyan ɗaya miliyan miliyan ɗaya shi giya tsinanniya ba ka yake za ka shi dan wanka a wannan harkar boko haram alasa mata zo hannunka amma dai ana cewa ana biya a Borno suna biya a ce wasu a jarida duk sojan da aka kashe ko jami'in tsaro gwamnati za ta ba iyalan shi miliyan ɗaya sannan ji sanyi sanyi to me miliyan ɗaya shegiya menene miliyan ɗaya jama'a a wannan kuɗin Najeriya marasa daraja ai ba wata tsaya bace jama'a ta ba mutum gaban miliyan hamsin ne sai sai ka fara fata ma Allah sa kashe sojan gidan ko <laughs> wala mutane za yi wannan fata mala idan ake son kuɗi ba sa bayarwa ko yaushe shi ma ga saman da aka kashe inda ake kashe mutane nan kamar ba gobe Allah shi kyauta shi ne sai mala yake cewa a sadahu wa baluta min sai kuma wannan shaidaniyar mata da ta yi da awa annabta sadah da kuma banu tamim ce wa kanat banu tamimin qad ikhtalafat ara'uhum ayyamar ridda banu tamim al'amarin su ya samu sabani lokacin ridda din nan faminhum man yartadda wasu sun yarda wa minhum man mana zakka wasu suka ce ba su ba da zakka ba wa minhum man baqi al islam wasu suka tabbata a musulunci wa minhum man huwa mutaraddid wani kuma suna cikin kokonto ko ya tabbata musulunci kai ya bada zakka ya yarda su rasa abin da za su wa bainamahum kadhalika id aqbalat ilayhim as-sajahu bintu al-Harith al suna cikin wannan al'amari sai ga wannan mata mai suna Sajahu yar gidan Harith ba Taglibiya wa hiya min nasarar arab dama ita kirista ce a cikin larabawa fadda'atin nubuwata ita ma ta yi da'awar cewa ita ma annabiya ce wa ma'aha junudun min qaumiha ta tare da sojojin jama'arta wa man taffa ma'ahu da kuma wanda suka zo suka shiga cikin su wa qad azamat ala ghazwil madina tace wai tana nufin kawo magarin madina hari ne falamma marar bi biladi bani tamim yayin da ta wuce ta kasashen banu tamimin atkum ila amriha sai ta ce su shiga cikin al'amarinta fastajaba laha aktharu mafi yawan suka amsa mata wasalahat ma'ahum ala alla takuna harbun bainahum sai sulhu da su cewa to babu yaki tsakanin su da ita summa inna malik ibn nuwaira sannaha an ghazwil madina sai kuma shi maliku dan nuwaira wanda shine jagoran banu tamim din nan mun yi magana shi a baya kuma za mu magana shi a gaba sai ya ba ta shawara cewa ta kyala yakin madina ta bari sai nan gaba ta jinkirta wa harrabaha ala qitali bani yarbu ya kwaita da ita akan cewa ta yaki yarbuawa tukunna wa baqiyatin nas cewa ta samu mutane na gefe gefe ta ƙara yawan sojojinta sai ta samu sojoji masu yawa sai ta fuskanci madina wa antu akhira gazwal madina cewa ta jira kar ta kai madina farmaki tukunna yanzu thumma qasadat tajahu bi junudi hal yamama tajahu ta kama ainihin hanyar yamama inda musailama yake kenan ita da sojojinta da ta'khudha min musailama da niyya za ta kwace wannan gari a hannun musailama falamma sami'a musailama bi masiraha yayin da wannan bakin kafiri musailama ya ji labarin gatanan ta fuskanto shi khafaha sai ya tsorace ta kaji annabin ƙarya da jin tsoro jama'a da annahu mashghulun bi qitalil muslimina yace to yanzu ya zani ina cikin yaƙi da musulmai kuma yanzu ga wata sabuwar annabiya ta kawo min farmaki sai ya firgita وذلك أثناء مناوشاته معه قبل المعركة اليمامة wannan ya faru ne lokacin da ake ta kai kawo tsakanin shi da shi da musulmai kafin ayyakin fa arsala ila sajah yatlubu sulha sai ya aika mata da sako cewa yana neman as-sulha ma'aha ay sulhu fa tasalahat ma'ahu ala an yutiha nisfa al-ard sai suka yi sulhu akan ya bata rabin kasar yamama ta zama take mulkin ta kuma kafirin ya yarda summa arsala ilaiha ya tsulubu zawaja min haƙa ilan daga baya kuma da ya ga ya ga fuska shikenan sai ce mata to yana son ya aure ta ne ba hallaki an ata zawwajaki me kike gani na aure ki wa akula bi qaumi wa qaumikal arab na hada mutane da naki mu cin larabawa mu galabace su cikin gaɗa da runduna ma kina da ita ke annabi ya ce ni ma annabi ne dan muka aure mun yi alliance kenan go <laughs> mata kenan go goji <laughs> ma da annabtar su qalat na'am ita yadda dai da abun ƙarya ne dama walamma sami'at bi qulubi khalid rad'at ila biladiha ta ji daga Khalid nan ya fuskanto kasar ya sai ta gudu ta koma garin ban mijinta da annabta ta da jama'a ta ta gudu wa aqamat shi wa taglibin ta je cikin ƙauyen ta zauna wakila an ce ma raja'at ila islam ya tabbata cewa ta dawo musulunci wallahu alam karanta bidaya wa nihaya a cikin juz'i na shida shafi na ɗari uku da da ashirin 324 ina fata mun gane wannan ne sai ya ce banu hanifata wa ma'arikatul yamama sai kuma sojojin banu hanifa da kuma Yaƙin yamama arsala abubakar khalid ibn walid ila al-yamamati liqitali bani hanifa sai na bakar ya aika da babban komanda babban hafsan hafsoji na zamanin wannan shine wato kuma a ce commander in chief babban hafsan soja na zamanin sayyidina abubakar khalid ibn walid sayfullahi al-maslul aka aika shi dan yakan banu hanifa sune mutanen wannan kafiri kenan wa kad kana abu arsala qabla zalika ikrimah ibn abi jahl sai na bakar ya riga aika da wani babban komanda din shine ikrimah ibn abi jahl da kuma sharhabil ibn hasana dukan su wa kana adadul jeshi adadul jeshi bani hanifata 40 alfan sojojin banu hanifa mutum dubu arba'in walamma wasala khalidun ja'ala alal maqdima sharhabil ibn hasana da khalidu ya kai sai ya sanya gaban komanda na gaba shine sharhabil wa alal maimana na dama kuma shine zaid ibn al-khattab dan uwan umar ibn al-khattab kenan wa alal maisara abu huzaifa wannan babban alaramma ta shi kuma yana yana nan shi kuma a cikin wato kalbul zai tsakiyar sojojin kenan shi Khalid shi babban komanda wa taqaddama al-muslimuna hatta nazala bihim Khalid ala kasibin yushrifu ala yamama haka musulmai suka ta tafiya har sai da Khalid ya je kan wani yashi shine kasib gashi na kai muka yi wa yawman wa yawman ala zahar al ta'azzara alayya wa alat hayfatan lam tuhallil shine kan yashi yace yaje kusa da garin yamama fadaraba bihi askarahu anan ya yada zango ya ainihin kafa sansaninsa wa riwayatul muhajirin ma'a salimin maula abi huzaifa tutan muhajirai mutanen makka tana hannun salim babban alaran nan wanda yake bararren bawan abu huzaifata mutumin garin makka wa riwayatul ansari ma'a sabit bin qais ita kuma tutar sabit dan qais tuta tutar mutanen madina tana hannun sabit dan qais wani babban sahabi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai shirkan aljanna amma kuma saboda bai da kyan fuska mata ba su san shi su uku yana yin aure mata suna kin na da shi akwai da ma an yi auren yau gari na wayewa kai maza Allah ya fito sallah kuma ya ganta kai a kofar gidan shi yace yaya aka yi baiwa Allah tace la ana wala sabitu bin kai ce wallahi ba na ba sabitu ya maza Allah maza Allah yace me yayi zafi zaki mai mushi da gonar da ya baki ta tace gatar na mai mushi aka kashe aure ka duba kaga mata kenan in ba mace da hauka da wauta ba dan aljanna ba ki samu ku rayu ku mutu tare ku tafi aljanna tare amma saboda ya da cin zanzana a fuska fuskar shi ba ta kyau ba ta da kyau sai mata kawai suka ki shi kuma dan aljanna ne fa da shaidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan duk usazancin ka wata ba ta ba ruwanta usazancin ka da kudin ka da da mukamin ka sai ga ta samu wani wani miskini amma saboda ya da dogon hanci kawai sai shi take so bai da ko kwandala sai kuma ka da kudaden ka ka zo da mota shi kuma ya zo a kafa amma ya ki sauraron ka ko kuma ka zo ka zo da kai ma ne mahaddaci ka yi karatun qur'ani ka je madina ko dan boko ne kai ka yi karatu a malaysia duk ba mata da wannan ko na abu kawai na shirme za ga suke bi Allah shirye shi to sabitu dan kai kenan wannan sabitu dan kai shi ke rike da tutan mutanen madina wa shadal qitalu hatta hafara sabit ibn qais li qadamaihi fil ardi ila asnafi saqaihi ba'da ma tahannata wa takaffara Allahu akbar sama daga cikin shuwara da suka mutu a wannan waje malam yace da yaki yayi tsanani sabit dan kai dan kada ya gudu dan kada zuciya ma ta ya gudu ko tsoro sai ya je tona rami ya ainihin wato shiga cikin ramin har zuwa tsakiyar ƙaurin shi ya rufe kawai ya kafa kanshi wanda ake kafa turki kawai ya rike tuta a nan wajen duk bala'in da ake yana tsaya a wajen a haka ya tsaya kuma dama ya riga ya sanya fararen kaya a matsayin likafani ya sa wa kanshi turare irin da gawa shi ta hannatsa wata kafana jama'a kun ji irin sabbai fa wannan irin mutane shi za a ce wasu yan iska su dinga zage su kuma ya ce wai a kyale yan iska nan ka zage su ba zai yi ba san ba zai yi ba duk abin da za a yi sai dai a a ce wai yan shi'a wai so suke wai a yadda su musulmai ne in kun lura yanzu gaba ɗaya yakin da suke kira. a yadda su musulmai ne ya za a yadda ku musulmai ne bayan kuma musulmai ne kun taɓa gan ana musu da musuluncin wani musulmi ba a musu musuluncin duk musulmi ku kun kafirta musulmai na farko kun shigo da barna iri-iri a cikin addini daga cikin mugayen akidar da kuke aiki da su sannan kuma a kuna so a yadda ku musulmai ne kuma a yadda ku ci gaba da rage su kuma mutum ne ya zo cikin ku da kashi a duwawun shi gashi nan ana gani kuda na bi ana jin wari kuma ya ce wai a yadaya da alula a sa shi ne dimanci shi jama'a na fai alula ba na alula ba ku ganin ruwa a jiga nuna kashi ruwa to irin abin da suke gina ba irin waɗannan mutanen da suka mutu akan tsaye da musulunci irin mutanen da suka saraukar da ransu akan harka Allah Allah ya ji daɗi ya ba su aljanna Allah ya ji daɗi ya ce ya fi musu duk kurakuran da suka yi Allah ya ji daɗi ya ce ya yarda da su su ne yake so a dinga aibata su kuma wai shiru wannan ba zai taɓa yiwa ba insha Allah shi ne fa yace wa qala ba'dul muhadirin li salim maula abi hudayfa salimu ya daga cikin makaranta alqur'ani barran bawa na abu hudayfa sai wasu suka ce mishi ataksha an nu'ta min qibalik sun ga shi ya rike da tutar in an yi nan yayi ri an yi tan yayi ri ya tsayawa a gaba shi mai tutar sai suka ce kai kana jin tsoron ne ka zo a kashe mu ta nan yace fa qala bi isa hamilul qur'ani ana idan yace kai tona a matsayin na alaran mama da tun ƙur'ani a ce ina baya baya da shahada shi na san ayoyin na san karatun na haddace a ce ina baya baya da shahada ya ce kai tona sai gaba shine kan gaba jama'a to kaji alaran ma duk wanda ya rike qur'ani ya kamata ce shine kan gaba yake addini shine kan gaba duba ga abin da Allah ya ce matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma da ya faɗa ya faɗa sai ya ce ya nisa annabi man ya ati min kunna fashi ya da afla hal azabu da ya fai duk wanda ta yi aikin barna a cikin ku za a ninka mata zunubi saboda mene saboda wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma saboda abin da ake saukarwa a cikin dakunan ku na Qur'ani ma'ana duk wanda ke tare da Qur'ani ya zunubi sai an bashi ninkin ninkin zunubi za ninkin zunubi za a bashi ninkin eh, azaba za a mishi ka a ce kai kana makarantun Qur'ani kuma kai ne a baya baya aka addini kai ka zama kamar kasat babu komai akan ka kenan ya kamata a kafa kowa kokarin kwatanta aiki da addini aiki da Qur'ani bin ainihin karanta alqur'ani aga qur'ani yana aiki a kanka domin da qur'ani shine wal qur'anu hujjatul laka aw alayka Allah ya shirya da mu wannan sahabi yayi gaba aka yi ta yakin nan da shi wa hamala khalid wa hamala khalid bin walid hatta jawazahum thumma raja kun san jama'a yakin yamama din da aka yi ya daga yakin da musulmi suka sha wahala a cikin shi waɗannan kafirai sun yi mugun shiri an yi ɗauki ba daɗi su kori musulmi musulmai su kora su su kori musulmi musulmai su kora su to Khalidu kar ku manta shine komanda da yake bada umarni a lokacin ba shi yake mubasharantan yakin ba amma da yaƙi ya tsanani ya ga yadda ake ta kashe musulmai hankalin shi tashi kawai sai ya ɗauko ɗamarar shi kawai saka ya ratso ya taho sai da ya keta kakuran ya kai har bayan su haka ya tabbata a tarihi su sama da dubu arba'in ya dinga tsara yana ratsawa yana tsara yana shiga sai da ya keta su da dokin shi ya kai ƙarshen sahun su ya kwana ya sake tsara ya tsara ya kashe kashe ya dawo inda yake sai da ka san irin masu wasa da mashin nan suna yi su ruga da gudu su je a gwara su dawo haka yi sai da ya sai ya dawo shi sa ran da zai mutu yake kuka yake cewa Allah wajaran uwar rago ta yi asara banza naƙuda haihuwa da ɗaukan ciki wata tara wahanan ala wahanin da wankan jego ta yi asara ta yi ku rago yace ku dubi hannu jikina duk inda aka saka yatsa biyu aka ce an taɓa tabo taban sara ko suka ko ya kushi ko cizo na yaki yace amma gashi zan mutu a gada yadda tsohuwa take mutuwa Allah bai azza shi da shahada ba duk wannan yakin da yi sai da ta kai Khalidu fa ya zama kamar canfi a gun musulmai cewa in dai shi ke kwamandin yaki to sai an ta nasara wannan ya sa Umar ya cire shi ce kada musulmai su rasa imanin su to aka yi dai ratsa su da ya ratsa sai dawo sai suka ɗauka suka tsaya sai ce a fito a yi mubaraza a kuma ɗaya da ɗaya one on one a one on one naka ce sai da kashe sama da mutane arba'in wannan ya fito sanadi ya kare shi wannan ya fito ya kama shi ya gurgi da shi wannan ya fito ya karya wuyan shi haka ya dinga musu ba akwai lokacin da ma ya ta takobin mun karanta a baya ko ba anan bane maka wannan karatun ko cewa Khalid ibn Walid ranan yawmu mu'ta sai da ya kashe sai da ya kare takobi guda goma sha biyu kusan yakin mu'uta da aka je wanda annabi ya rada komanda guda uku duk aka kashe su ran da ya fara komanda kenan kuma lokacin watan shi uku da musulunta sai ga musulmai babu komanda kawai shi kenan kan shi komanda shine manzo Allah yana Madina ba da labari cewa an kashe Zaid an kashe Ja'far dan Abu Talib an kashe wani Abdullahi dan rawa kenan ko yace yanzu wani komanda ya dauki tuta shine Saifullahi Maslul Allah ka bashi nasara tunda annabi mushi mishi wannan adda shikenan da ya dauki da ya dauki takobin ma'ana da ya dauki wannan shugabancin sojojin su ba su kai su biyar sojojin musulmai su kuma arnan sama da dubu ashirin amma wallahi sai da suka raka arnan nan har cikin gari cikin garin arnan suka dawo suka buya da asuba sai ƙara kai wani farmaki suka sake buya wajen kwana uku suna arnan nan kofar rago yadda suka tabbatar sun da arnan gaba daya dan dama abin ne yace shine to kun ga muna nesa da Madina domin daga wurin zuwa Madina tafiya kwana goma sha takwas ya kusa nan da kwatano tafiya kwana goma sha takwas ko misali akan abun hawa ya wuce Lagos wane wani aikin Lagos yace kuma duk waɗannan garuruwan da mu ratsa mu kuma Madina garuruwan kafirai ne wanda in sun sami ba za su iya kashe mu idan suka ji labarin yanzu mun gudu ne kawai to din da muka yi za a tare mu amma aka ji labarin waɗannan kafiran masu yawa su suka gudu to din da za mu wuce hanya kawai za a babu sai da ka ya kamata ne ce to kenan mu kuma ja da baya suka ja da baya suka shiga cikin wani ɗan daji haka sai suka tara ƙasa ƙura suka dinga ɗaga ƙura suka dinga ɗaga ƙura ba a ganin su sai kafiran suka tsoro suka ce ba mamaki fa an kawo musu ƙarin duji ne suka shiga cikin dan yaki dan zamba ne suka shiga cikin tsoro suna cikin tsoron nan ko sai aka auka musu aka sara aka sara aka sara aka kashe sai aka dawo baya aka sake jan fanya aka tsaya aka cikin duhu ne ba san Allah yake cikin su kafiran nan sai ya ce kuma a dinga dukan dawakai suna kuka a ji haininiyan dawakai da yawa kaman kaman dawakai sun zo masu ƙarfi duk wannan dabara ce ta yaki fa da musulunci gaba da asuba kafiran nan ba su shi da asuba ba za su sallah ko kafin su tashi kawai an sashi kai musu farmaki hawa sai suka ranta a kai su sama dubu ashirin suka gudu mutane da ba su kai ɗari biyar ba to da ya ga an yi haka kwana uku ba su fito ba ke to shi kenan makama hanya cikin suka kama hanya suka dawo madina cikin izzarsu babu wanda ya tare su duk inda suka je ɓuya ake a ce waɗanda suka yaƙi da kafirancin dubbai wala ba za mu iya da su ba har suka kuma madina lafiya ne gaba ɗaya sojin musulmi da aka sha a wannan yakin su goma sha uku mutum goma sha uku a matsayin ikon Allah kuma a cikin goma sha uku da duka kwamandojin su ne Abdullahi dan Rawaha da zai dan dan ah, Harisa da kuma ainihin wato Jafar dan Abi Talib Allah shi kyauta to harin dan Walid kenan tarihin shi ya ce mai zaman kanta tarihin shi tarihi ne mai zaman kanshi za a yi wata guda ana karantar da shi akwai littafai dama da aka rubuta kan shi to kenan Khalidu ya kai ya kawo ya ainihin wato ratsa su amma ina ganin dai bari mu tsaya kawai a nan zama mu tashi akan inda ce wa hamala Khalid ibn al-Walid hatta jawazahu Khalid dan Walid ya rike makami har sai da ya ratsa su sun marada sannan ya dawo shine labarin da muka dan takaita ko insha Allah sai mu kwana anan insha Allah saboda lokaci da ya kure sai Allah ya kai mako na gaba muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah